Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan la'asiriyar talata biyu ga watan Afrilun shekarar 2019 kan mitoci da suka hada da 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya a birnin Kumasi kuma za a saurare mu ta alfa rediyo ne. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu makili ne tare da Yusuf Aliyu Harande za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin kafin ku ji mu ga kanun labarai. To baba Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan sauye-sauyen yanayi tare da fadace-fadace da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki na taimakawa wajen samun karancin abinci. kana kuma yau talata ake sa rai shugaban amurka donald trump zai gana da babban sakataren kungiyar tsaro ta nato kanun labaran kenan to bayan kun gama jin labarai kuma za ku ji cewa hukumomi a najeriya na ci gaba da kokarin farauto masu garkuwa da mutane da ma wasu 'yan bata gari masu da fara mutane a najeriya wato waɗannan ake garin 'yan ƙananan shaɗanu ne waɗannan yawo suke suna cewa su ne commandant na civil defense kuma na jihar nasarawa suna karɓan kuɗi a hannun mutane wa za su ba da aiki to lokacin da labari ya zo mana sai muka fara neman su jam'iyyar adawa a jamhuriyar niger kuma ta bayyana zaben bazon muhammad a matsayin dan takarar pnds mai mulki a zaben 2021 na shugaban kasa ko shakka babu haka zai bata dama ta lashe zaben cikin sauki shi dai wanda suka tsayar a matsayin dan takara cewa da shi bazum din kowa ya sani ba zai kai labari ba shi ya sama yau muke ganin wasan za ta yi kyau sosai mustapha nasiru ba tsari kuma na tafi da shirinsa na noma tushen arziki amma za mu fara ne da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan sauye-sauyen yanayi tare da faɗace-faɗace da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki da ake samu suna taimakawa wajen haddasa masifar ƙarancin rashin abinci da ke shafar aƙalla mutane miliyan 113 a ƙasashen duniya daban-daban. A cikin rahotonta na shekara-shekara na bana da aka gabatar. hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce daga cikin ƙasashen duniya hamsin da uku masu fama da karancin abinci da kuma ƙasashen da suka hada da yemen jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma kinshasa a kuma da kuma ƙasar afghanistan Haka kuma hukumar ta ce shekarar da ta gabata ta 2018 ita ce shekara ta uku biye da juna da aka samu jimillar yawan mutane da ke fuskantar karancin abinci da suka haye mutane miliyan 100. Kada ko da yake shekarar 2017 ta fi muni da yake bayyanawa cewar da aka samu sama da mutane miliyan 124 masu fama da matsalar yunwa. A yau talata ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin ganawa da babban sakataren kungiyar tsaro ta kasashen turai wato NATO, James Strasberg. a fadar White House yayin da ake shirin samar ake soma shagulgulan cikar shekaru saba'in da kafa ita kungiyar ta NATO wacce shugaba Trump ya sha sukar lamarinta a can baya. Trump ya jima yana caccakar kasashe da ke cikin kungiyar ta NATO akan cewar ba su ba da isasshiyar gudunmawa da ta dace yana mai cewa sun fi dogaro ne da ƙasar ta amurka wajen samun kudaden tafiyar da ƙungiyar a lokacin da yake yakin neman zaɓe a shekarar 2016 trump ya wa mutane da mutane da dama mamaki lokacin da yake kalamin cewar ƙungiyar nato ƙungiya ce da aka daina yayinta kuma ta tsufa a daidai lokacin da ministocin kasashen turai ke isowa nan birnin washington domin gudanar da taron shagulgulan masana na bayyana nato a matsayin kungiyar da ta sami gagarumar nasara ta fuskar samar da tsaro a nahiyar turai a halin yanzu kuma babban jigon mashawarar kungiyar tarayyar turai mr michael barney ya, ya, ya ce Birtaniya na ci gaba da kusantar lokaci da za ta cimma burinta na ficewa daga kungiyar sai dai kuma har yanzu ba wata kamammiyar yarjejeniya da aka cimma akan yadda za a yi ficewar. Da yake jawabi a birnin Brussels, Bani ya ce har yanzu kasar ta iya fice tana iya ficewa daga kasashen na EU ba tare da yarjejeniya ba, amma ya ce hanyar kawai da za a bi iya a fice ita ce guda ɗaya shine idan majalisar dokokin birtaniya ɗin sun amince da tsarin da firaministan birtaniyar theresa may ta cimma da wakilan eu bayan sun share shekaru biyu suna zantawa a kan lamarin labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka nan birnin washington dc Majalisar Dokokin Ƙasar New Zealand na yunkurin tsaurara dokokin mallakar bindiga a ƙasar tun bayan harin da aka kai a wasu masallatai biyu na ƙasar watan jiya. A yau talata aka, aka karanta shirin dokar a karo na biyu a Majalisar Dokokin ƙasar. Ƙudurin dai ya samu ƙuri'un amincewa 119 da kuma na rashin amincewa ƙwara ɗaya. wanda zai haramta ma mallakar bindiga irin ta sojoji da kuma irin wadda aka yi amfani da ita a harin da aka kai a ranar 15 ga watan jiya a masallacin annur da na linwood a garin christchurch da ya yi sanadiyar mutuwar mutane hamsin ministan 'yan sandar kasar stat nash ya ce wannan harin ya nuna cewar mutanen new zealand da dama na da muggan makamai sai dai kuma wani ɗan majalisa mai ra'ayin riƙau na ƙasar mai suna david seymour ya yi soki yadda majalisar suka gabatar da wannan ƙuduri ga majalisar amma dai seymour bai samu damar kada ƙuri'arsa ba ta rashin amincewa da dokar lokacin ya kasance yana ganawa da manema labarai wanda bai samu damar bayyanar da na bai samu ainihin kada tashi ƙuri'ar ba ta rashin amincewa A yau talata Majalisar Dokokin Amurka za ta cimma matsaya ko ta aika da sammace ga Atoni General na Amurka Williams Burr da Sakataren Kasuwanci Wilbur Ross don su ba da takardun da za su bayyana shirin gwamnatin Trump na saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ko a'a a takardar kidayar ƙidayar da za a yi a shekarar 2020. Ross ya ce ya yanke shawarar hakan ne a shekarar da ta gabata biyo bayan neman hakan da ma'aikatar shari'a ta yi da zimmar tsaurar haƙoƙin zaɓe. Jihohi da kuma ƙungiyoyin masu kare haƙƙin bil'adama sun soki wannan lamari wanda suka ce zai sa baki a ƙasar wanda kuma hakan bai yi daidai ba. hakan kuma zai zama barazana da yadda ake so a san inda mutane suke a ƙasar ta amurka muhimmancin ƙidaya shine a san adadin mutane da ke cikin ƙasar ba tare da la'akari da matsayinsu a cikin ƙasar ba ko kuma ko kuma neman sani ko baƙi ne ko kuma 'yan ƙasa. Yusuf Aliyu Haran da ke nan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla batun satar mutane da yin garkuwa da su domin samun kudin fasa a Najeriya na ci gaba da zama babban kalubale rundunar 'yan sandan jihar filato ta ce ta samu rahotannin matsalan garkuwa da mutane da ma wasu bata gari da ake gudanarwa a fadin jihar ga dai karin bayani daga wakiliyarmu zainab babaji Rundunar 'yan sandan jihar filato ta ce ta samu bayanan matsalar garkuwa da mutane da wasu bata gari ke yi a fadin jihar. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar plato DSP Tiope tena ya ce a watan Maris na wannan shekara sun samu rahoto da dama na waɗanda wasu suka zo har gida suka ɗauke su don neman kuɗin fansa. What they normally do is that uh, these uh, criminals will go to people's home and take away somebody that is very vulnerable, that is so dear to their family, and then demand for ransom. ya ce abin da waɗannan ɓata gari ke yi shine sukan je gidan mutane ne sai su ɗauke wani da suka san yana da muhimmanci sosai ga iyalan kamar yaran gidan sai su buƙaci a ba su kuɗi kafin su sake su kakakin rundunar 'yan sandan ya ce bisa bayanan da suka fara ganowa mafi yawan masu garkuwa da mutanen ba su da nisa da iyalan da suke sacewan i want to also inform you that our own uh, clothes uh, detectives are there in these uh, places we have started getting information. We are profiling those uh, suspects. before you know we'll arrest them. DSP Teopef Tena ya ce ina shaida miki cewa jami'anmu da ke farin kaya suna wurare kuma sun fara samo muhimman bayanai da muke tattarawa zuwa nan gaba kaɗan za mu cafko su. Kakakin rundunar 'yan sandan ya ce jama'a su rika ba da bayanai da zai kai ga kakkaɓe dukan ɓata gari da zaluntar jama'a ta hanyar kai rahoto wa jami'an tsaro da kiran lambar wayar kwamishinan 'yan sandan jihar kai tsaye. A jihar Nasarawa kuwa rundunar tsaron jama'a ta Civil Defense ne ta yi nasarar cafke wasu mutane da suka daɗe suna damfarar mutane a sassa daban-daban na Najeriya. Kwamandan rundunar Civil Defense a jihar Nasarawa, Muhammad gida dufari ya ce cikin waɗanda suka kama hadda wani da yake sojan gona yake karɓar kuɗi wurin jama'a da sunan zai ba su aiki a hukumar ta Civil Defense. Wato waɗannan yake garin 'yan ƙananan shaɗanu ne. Waɗannan yawo suke suna cewa su ne Kwamandan na civil defense kuma jihar Nasarawa. Suna karɓan kuɗi a hannun mutane wa za su ba da aiki. To lokacin da labari ya zo mana sai muka fara neman su. To da yake shaɗanu ne sosai. yi suka yi waya da kai yanzu a nan an jima kaɗan sai ka same su abuja ba su da gida daga nan muka fara neman su kuma traka din mu allah ya taimaka duk inda suka yi waya muna ganewa muna bai da su daga abuja suka yi kaduna daga kaduna suka yi mina mina suka yi suleja daga suleja suka yi tafa daga nan da suka je taraba jalingo daga nan allah ya ba mu sa'a muka kama wasu a kaduna muka kama wasu su kuma a nan tafa to Allah ya sa da yanzu mun kama su kuma za mu kai su gaban kuleman ta sabo wasu da aka kama sun yi bayanin kan yadda suke gudanar da muguwar sana'ar tasu wannan na je sha magani a gidan bashi baban shi ya ce an kama shi maganin ciwon basa eh, ciwon shuga na kai shi police station an ce an tafi da shi civil defense an gwana a sabo sai muna zuwa gida sai ba ma yana ta damuna yana ta damuna zuciya na ce in baka je ka tamake shi ba in ka je ka ba magani watakila zai yi maka abin da ba za ka ji daɗi ba ina zuwa kawai aka ce kai waye na ce am so person i know before one for nigeria yanda nake ni na ni hazan nake yi in bi ka kan hanya in tare ka in muka sallama ina tambayan gidan wane malami wane wane mi wane idan ka yarda shi ke da idan baka yadda ban koma gefe ɗaya maka addu'a abin da kake da shi in ansa ba kwashe nake ba yawa addu'an da nake salamu alaikum amin alaikum salam ina tambayan gidan hajiya zainab wanda mijinta ke sai da alkur'ani yar mai duguri idan ka ce baka sani ba tun damu akwai wani aboki na wanda muke tare da shi kamar wannan yanzu muna tare da da shi in na dafa shi zai koro mu bayan ya koro mu zauna zai jawo mutumin ya ce zo mu je mu tambaya wani rana ne za mu yi sadakar na kan daga nan ce sami gefe ɗaya ka zauna idan ka zauna gefe ɗaya daga ganin shi kenan zan ce to kai kana da makiya kai ma kana da makiya kwanan na aka maka sata sai ce eh haka ne da ganin shi kenan je ka masallaci ka je ka ebo kasa kan ka dawo na ga na lallaba na yi tafiya yawaitar ayyukan bata gari a Najeriya dai ya sanya mutane da dama zama cikin fargabar abin da ka iya faruwa da su walau ga matafiya ko a gidaje banda rasa dimbin rayuka da a kullum ke salwanta Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Tuma da la'a gaishe ki Zainab Babaji. a jamhuriyar Nijar kuma yayin da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ke ikirarin tsayar da bazo Muhammad a matsayin dan takara mafi cancanta a kokarinta na lashe zaben shugaban kasa shekarar 2021. 'Yan adawa a nasu bangare na kwatanta abin tamkar wani batan basira ce da zai sa jam'iyya mai mulki ta sha mummunar kaye a wannan fafatawar wakilin muryar amurka a birnin yamai sulemu mani barma ya aiko mana da karin bayani rassan jam'iyyar ta pnds tarayya daga sassa daban-daban a taron su na ranar lahadin da ta gabata sun sanar cewa gamsuwa da cancantar bazin muhammad ne ya sa suka yi na'am da shi a matsayin dan takarar su na zaben 2021 zaben da suke ganin sa a matsayin mafi a'ala a kokarin su na lashe zaɓe sai dai habila rabi'u na mpn kishin kasa. na cewa batan basira ne ya zo wa jam'iyyar mai mulki. Shi dai wanda suka tsayar a matsayin dan takara cewa da shi ba zum din kowa ya sani ba zai kai labari ba. Shi ya sama yau muke ganin wasan za ta yi kyau sosai saboda idan kuka yi lura kuka yi la'akari da jawabin shi ya nuna cewa abin ya zo mishi da bazata kasancewar yau an tsaida shi a matsayin dan takara saboda ya san bai da qualities bai da cancanta ta ya kasance dan takara duk wasu matakai ko kuma wasu sharuɗa da ya kamata mutum ya cika domin kasancewar wanda zai zama wakili na al'umma ta ƙasa bai da su bazu insha Allah ta'ala za su gane shayi ruwa ne idan lokaci yayi to amma a cewar kakakin Fendes tarayya Alhashi Asmanu Muhammadu suna da kwarin gwiwa nasu gwanin zai kai labari bazum in Allah yarda shugaban kasar Nijar ne insha Allah. Yan adawa na ganin kamar zaben nan na bazum faduwar hannu ne a gare ku. Babu mai san talaka kasa ga wanda kai bazum ma. Wanda ya kai wannan zance bai san bazum ba. Mu muka san shi mu yan PNDS tare shi sa muka zabe shi. Dan mun san matsayin shi mun san zai iya kan gayya. Sannan waɗanda ke tsinkan wannan mun san abin da suke nuni. Tuni dai 'yan adawar suka fara korafi akan wasu abubuwan da suke ɗauka a matsayin wani yunkurin murɗa zaben na 2021. Alhaji Dudu Muhammadu shine kakakin jam'iyyar rdr canji ta tsohon shugaban kasa muhammad usman wannan dan takara na tarayya shine shugaban jam'iyyar tarayya shine ministan a cikin gida shine ministan da yake kulawa da hukumar zabe shine ministan da yake amsar sakamakon zabe shine ministan da yake kula da sarakin gargajiya to kai a irin wannan abubuwan kan yi gaskiya Hukuma seni hukuma ce mai zaman kanta ba ta karkashin minista na cikin gida sannan ba shi ba ke kula da sakamakon zaɓe sai ni ke kula da amsa sakamako na zaɓe kuma ina tabbatar maka da cewa ba zo matsayin shi na ɗan takara ai ba bako ba ne na yin marabus a bisa makami wanda ya rike a jam'iyyar pnd tarayya da 'yan tarayya mu mun san doka ba za mu taka doka ba har abada. Jam'iyyar pnd tarayya wacce za ta cika shekaru goma a kan karagar mulkin Nishar a watan Afrilun 2021 na fatan lashe zaben da ke tafe domin dorewar abin da take kira ayyukan da shugaba isuhu ya kaddamar a zamaninsa yayin da 'yan adawa ke ganin su za su yi nasara a wannan fafatawa don kawo ƙarshen abin da suka yi wa lakabi da mulkin kama karya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. madalla gaida salimu Muni Barma. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe goma sha ɗaya ne da minti goma sha bakwai na safe a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Masu saurare, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na yau za mu leƙa ne can jihar Borno domin jin halin da masu sana'ar kamun kifi na tafkin Chadi ke cikin wani hali a sakamakon tashin hankalin kungiyar Boko Haram. Eh, domin wannan rikicin ya kawo duk inda dai ake shiga a kamun kifi din yawanci gaskiya yanzu babu sannan daga bisani mu koma gandun dajin nan na garin kamfanin bobi domin jin ci gaban bayanin kwamishinan gona na jihar Niger akan ziyarar ministan gonan nigeria a wannan gandun daji. Wato akwai wani sample da aka zo mana da shi na rugagen eh, Fulani na kasar Kenya to ina ganin irin shi ne za a zo a gina Fulani mazauna gurin ne yanzu da A yi saurare lafiya. Toma Dalla bari mu ɗauko shirin daga can jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya inda wakilin sashen hausa na murya amurka haruna dauda biyu ya zanta da shugaban kungiyar masunta na yankin tafkin chadi alhaji abubakar gamandi a kan halin da suka shiga a sakamakon tashin hankalin kungiyar boko haram to gaskiya halin yanzu sana'anka ai kusan a ce babu ita ma Eh, domin wannan rikicin ya kawo duk inda dai ake shiga a kama kifi din yawanci gaskiya yanzu babu eh, zaman lafiya to ya sa dukan bar wurin kusan sana'ar ma sai a ce babu ita gaba daya in dai ba irin dan kogi haka kadan da ake dan shiga na dan lalamuwa ba haka mutane da yake ba su iya su zauna haka ba abun za su yi ba ka ce kamar babu ita kamar an dakatar da ku ne daga wannan sana'ar ko kuma kifin ne babu ko kuma ruwan ne babu a kifi akwai fiye da duk yadda mutum ya taba sanin shi a da dan a tarihi yanzu kifin da yake tafkin cadi ba a taba cewa ma akwai kalan shi ba a yanzu irin yawan shi din wanda yake da domin shekaru da aka yi ba a kama shi ya taru sai dai sanadiyar rikici ko kuma ya matsi da ya samu shi wannan tafki din sai ya zama su jami'an tsaro suka hana mu shiga mu kama kifi din ko mu sayo domin gudun kada ya zama shigar mu din ta sa su boko haram sun samu karuwa da shigar mu ko kuma mu marasa rayukan mu wurin shiga din ko kuma shigar mu din ta sa ta hana sojoji yin aikin da yake gaban su din domin muna tsakanin su da boko haram din to shi yasa sai jami'an tsaro suka dakatar da mu akan cewa kada mu shiga kama kifi ko saya a cikin wannan tafki din sai sadda aka samu zaman lafiya sannan kuma sai su ba mu izini mu ci gaba da sana'o'in mu kamar yadda muka saba din ganin cewa kamar su jami'an tsaro sun yi kirarin cewa an kawo karshen ko kuma an kokarin cin karfin waɗannan da ake zazzani ayan kungiyar boko haram da ke kai hari a wannan yankin na tafkin chadi magani kamar za a iya cewa kuma tun da kuna magana cewa har yanzu akwai wannan barazana ba kamar za a ci da sauran rina akaba ba ganin cewa su suka hana ku wannan dama eh gaskiya akwai sauran rina akaba ba kam dan a ce an kare gaba daya ba zai yi ba kuma kamar da suka faɗi cewa sun ci karfin su tabbas an ci karfin su din dan in ka duba yadda suke da gaskiya an ci karfin su amma har yanzu a ce an kare gaba da yadda mu za mu iya shiga mu kama kifi a yi kasuwanci yadda aka sani a daɗin to gaskiya har yanzu ba a kai ga wannan lokaci din ba wanda yake an kai ga wannan lokaci ina ganin su jami'an tsaron sun ya su cewa yanzu iya eh, lalle sun kimtsa sai mushi. Allahu Sai mutu ya bar wasiya sa abubakar sai da ya bar wasiya sardauna ya mutu ya bar wasiya kanar murtala ma ya bar wasiya kanar abbata ya bar wasiya kanar abbata ya bar wasiya ai ya ce su biliyan ku rike amana ya ce wa kowa ya rike amana ya samari ran duniya yan mata ran duniya To a mako mai zuwa cikin ikon Allah za ku ji ci gaban wannan hirar. Amma yanzu bari mu bi kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Haruna Nuhu Doku domin jin ci gaban bayanin da ya fara a makon jiya. game da ziyarar ministan gonar Najeriya Mr. Audu Obi a babban gandun dajin nan na garin kamfanin Bobi da ke cikin jihar Niger. ya ce zai turo da kamfanin da zai sarrafa naman shanu wanda zai gina a nan kamfanin bobi maimakon rika daukar dabbobi zuwa sayarwa port harcourt lagos enugu da sauransu a nan kamfanin bobi za a sai za a bude kasuwa a sai da shanu na a yanka illa iyaka a kai musu nama tsaftatacce na sayarwa eh, filanin da za su ci amfanin wannan daji na kamfanin bobi dole sai 'yan asalin jihar neja koko baki daga wasu wurare daban-daban za su iya zuwa su zauna a wannan wuri Eh, yanzu dai mun fara da waɗanda ke zaunannun gurin saboda mun riga mun ɗauki census ɗinsu mun san ko gidaje nawa ne na fulani da ke kamfanin bobi kuma su ne muke kokarin a tsugunar da wannan sababbin rugage da za a gina wato akwai wani sample da aka zo mana da shi na rugagen eh, fulani na kasar kenya to ina ganin irin shi ne za a zo a gina fulani mazauna gurin ne yanzu tukun kafin kila mu hanshi baki yanzu kamar fulani nawa ke gurin wanda kuka diddige eh muna sa ran akwai magidanta kamar 1600 cikin dajin bobi shanu kuwa akalla ba kasar ba kila za a samu kamar 7,000 zuwa 8,000 eh, cikin wannan dajin saboda dubu 32 ne shine ne mafi girman dajin gwamnati a najeriya yanzu kamar zuwa yaushe kuke ganin komi zai kan kama gaba ɗaya ba ku da sauran wani abu da za ku yi a wurin kurin ga kun kammala wato shi wannan aiki ba aikin da za a ce an shi yau ko gobe an kare ba ne a aiki ne za a ci gaba daga nan har lokacin da wurin nan ya rayu ya zama birni fulani suka tabbatar da cewa yanzu kan sun tabbatar da su 'yan kasa ne to jama'a yau ma dai iya abin da za mu iya kawo maku kenan sai wani mako cikin ikon Allah. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Haruna Dauda biyu da ya bada gudunmawa a wannan shirin da ma Julie Gresham mai hada sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. Tuba da la'agai da Mustapha Nasiru Batsari da wannan shiri da ya kawo mana. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isuhun dilapaki a jihar Kaduna. Ya ce muna roƙon Allah ka baiwa rundunar sojojin ƙasar mu Najeriya nasarar kawo ƙarshen masifar da ke faruwa a jihar Zamfara da ma sauran sassan ƙasar da ke fama da fitintunu amin. Shi ma Amina Kano mai da garko cewa ya yi, Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani dama wajen jajantawa al'ummar jihar Zamfara bisa kisan gillar da wasu 'yan bindiga daɗi suka yi wa al'ummar. Allah ka bayyana su ka kuma kiyaye ƙara afkuwar hakan a nan gaba amen. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Fatan alkhairi gare ku VOA Hausa. Hakika ma'aikatan gidan yari wato prison service suna cikin wani hali na kuncin rayuwa tare da iyalansu sakamakon rashin samun haƙoƙinsu daga magabatansu. Don haka muke kira ga gwamnatin shugaba Buhari akan ta gaggauta bincike don gano abin da ke faruwa a wannan ɓangaren Sako daga Fatima Sade Sa'idu Daura. Shi kuma Abubakar kawo girgir cewa ya yi. Matasa mu ne fa manyan gobe. A da haka ya kamata mu yi wa kanmu faɗa. mu guji shan miyagun kwayoyi da ba su da wani amfani a gare mu face jefa mu cikin mawuyacin hali da kuma tabuwar hankali wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga hadiza matar mai kayan miya oji kotas gombe ta ce to al'umma ƙasar jamhuriyar Nijar. da fatan za ku bi cancanta a zaɓukan ku da za a yi kada ku bari a yi maku ɗauki ɗaura kamar yadda ake yi a wasu sassan ƙasashen afirka daban-daban to madalla yanzu kuma mun kai ga labarai a takaice Baba a takaice Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan sauye-sauye yanayi tare da fadace-fadace da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki da ake samu suna taimakawa wajen haddasa masifar karancin rashin abinci da ke shafar akalla mutane miliyan 113 a ƙasashen duniya daban-daban. A yau talata ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin ganawa da babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO James Stolber a fadar White House yayin da ake shirin soma shagulgulan cika shekaru saba'in da kafa kungiyar ta NATO wacce shugaban Amurka ya sha sukar lamarinta a can baya. alhakin a halin yanzu kuma babban jagoran shawartar kungiyar ta turai eu michael barr ya, ya, ya ce Birtaniya na cike na ci gaba da kusantar lokacin da za ta cimma na, na ficewarta daga kungiyar sai dai kuma har yanzu ba wata takamaimiyar yarjejeniya da aka cimma akan wannan tsari. Majalisar Dokokin Ƙasar New Zealand na yunkurin tsaurara dokokin mallakar bindiga a ƙasar tun bayan harin da aka kai a wasu masallatai biyu na kasar a watan jiya a yau talata aka karanta shirin dokar a karo na biyu a majalisar dokokin kasar ƙudurin dai ya samu ƙuri'un amincewa 119 da kuma na rashin amincewa ƙwara ɗaya wanda zai haramta mallakar bindiga irin ta sojoji da kuma irin wadda aka yi amfani da ita da aka kai hari a masallacin annur da kuma masallacin linwood da ke christchurch a ranar 15 ga watan da ya gabata ya yi sanadiyar mutuwar mutane hamsin. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai can da daddare za a ji mu da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin wanda ya taimaka muka gabatar da shirin wato yusuf ali harande da kuma wacce ta shirya ta bada umarni julie gresham da injiniyam na wannan lokaci mr jonas baba ya kuma keri ne daga nan sashen hausa da murya amurka nike sallama da ku sai an jima amma a dakaci shirin yau da gobe.